Ranar dakarun soji buki ne da ake gudanarwa a ranar 6 ga watan Yulin kowace shekara domin tunawa da ranar da aka fara yakin basasa a Najeriya da kuma harbin farko da aka soma yi a Garkiam, da yanzu haka ke cikin jihar Cross River. Helikwatar Brigade ɗin soji ta ɗaya da ke nan Gusau dai ta shirya dandalin koyar da fasahar iya magana a cikin al'umma ga ɗaliban makarantar Lale International da ke nan Gusau a wani bangare na ababen da aka tsara don bikin zagayowar ranar ta wannan shekara. A lokacin zaman wasu jami'an soji sun gabatar da kasidi shaidu ga ɗaliban kan dabarun fasahar iya magana a bainar jama'a musamman abin da shafi wayar da kan al'umma kan illar ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi da kuma sauran kayan maye. Kwamandan Brigade ɗin soja ta ɗaya da ke nan gusau Brigadier Ahmad wanda garison Kwamanda Ahmad Aure wakilta ya ce shirin da da manufar kimtsa ɗaliban fuskantar ƙalubalen da ke gaban su na zama manyan gobe masu cike da kyakkyawar tagara. Shugaban sashen lamuran ilimi na Brigade ɗin soja ta ɗaya da ke nan gusau Mejo Muhammad ya huri ɗaliban musamman masu gurin shiga aikin soja. soji da su yi aiki tukuru don cika sharuɗan da aka gindaya ta ɓangarorin samun sakamako mai kyau a jarabawa koshin lafiya da kuma kyawun ɗabi'u. Suna neman da babu wani zai zo daga ilu sai ya ji zamfara which is very very wrong. Bai da kyau. Hmm? In kuna so ku ji you can sai ku yi following wannan criteria din. A nasa bangaren Captain Alfred wanda ya maganta kan illolin ta'ammali da miyagun kwayoyi ya nanata buƙatar da ke akwai ga ɗaliban da su kauce ma wannan mugunyar ɗabi'a da ke lalata rayuwa. A nasu jawaban daban-daban Captain Mary Obala da Master Warrant Officer Olufemi Matthew waɗanda suka maganta a kan illar aikata miyagun laifuka sun yi kira ga ɗaliban da su kauce ma kowane irin aikin asha da zubar da mutunci wanda hakan zai ba su damar cimma gorace-goracensu na rayuwa da yake magantawa ƙarshen taron muƙaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar soja ta ƙasa kaftin ibrahim ya ce sintiran hadarin daji na ci gaba da samun galaba akan 'yan ta'adda a jihar zamfara yana mai ba da tabbacin cewar sai abin da ya ci gaba daraktan karatu na makarantar lala international school gusau mr charles afaraku ya jinjina wa rundunar sojan ta ƙasa bisa zaɓen makarantar da ta yi don gudanar da wannan muhimmin aiki da ya ce ya yi armashi matuƙa jamilu ibrahim gusau